رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دواء أولنا يمتين رانا هدوغة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا 442 wadda ta yi daidai da ranar <clears throat> a sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha tara ta miladiya yau za mu tashi majalisi na hudu kenan a cikin majalis mu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau insha Allah za mu tashi suratul furqan za mu fara da farkon wannan sura mai albarka wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma kamar yanda muka saba za mu amsa tambayoyi da ƴan uwa kuka rubuto tambayar ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin malam a karatunka na ranar 1 ga watan nan kayi bayani game da daukar alkur'ani mushaf shin tsarkin yana nufin alwala ko kuma tsarki na janaba muna neman ƙarin bayani e a tsarkin da ake nufi wajen ɗaukan alkur'ani cikakke wato al-mushaf rubutaccen alkur'ani shine tsarki wanda yake halatta ma mutum wanda yake kawar da kari shi kuma kari iri biyu ne ƙarami ko babba saboda haka abinda dai ake nufi tsarki wanda yake gusar da karamin kari da babban kari shine tsarki na alwala ba a ɗaukan alƙur'ani sai da cikakke sai da alwala saboda faɗin manzan Allah saboda faɗin Allah ta'ala la yamassuhu illa almutahharun babu masu ɗaukan sa sai waɗanda suke tsarkaka waɗanda suke waɗanda aka tsarkake su to idan a shari'a aka yi magana tsarki tsarkin da ake nufi ana nufin tsarki wanda shari'a ta fassara shi da cewa taharatul hadath wato alhadathul asghar wal akbar tsarki daga karamin kari shine tsarki daga alwala da kuma tsarki daga babban kari shine tsarki daga janaba idan aka samu tsarki daga janaba wannan baya hukunta tsarki daga abin da yake karya alwala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin takaddar da ya rubuta ma amr bin hazm cikin mutanen yaman da suka musulunta daga cikin umarce-umarcen da ya ambata masa ya zana masa a cikin wannan takarda Allah ya masa alkur'ana illa tahir kada wani ya taba alkur'ani sai mai tsarki waɗansu sun fassara wannan da cewa ma'ana sai mumini sai mai imani to wannan tsahara ce a yare ta ma'anawiya amma in a cikin zance na shari'a na alkur'ani ko hadisi aka yi maganar tahara aka ce tahir tahir ɗin da ake nufi shine wanda shari'a ta fassara shi da abin da muka ambata wato tsarki daga ƙaramin kari da kuma babban kari idan mutumin da ba shi da alwala ba zai ɗauki alkur'ani ba min babi aula wanda yake da janaba ba zai ɗauki alkur'ani ba wani yana ɗaya daga cikin wato tsare alkur'ani da kula da martabarsa kuma wannan hukuncin ya ɓanta da mushaf cikakke sabanin alkur'ani wanda yake tare da fassara ko alkur'ani wanda yake tare da tafsiri ko alkur'ani wanda yake bisa fatawar malamai na wannan zamani wanda yake a cikin waya wanda signal ne na lantarki ba rubutacce ba ne killatacce ajiyayye ƙur'ani wanda sai ka kunna sai ya fito maka da hoton pejina kana gani in kuma ka kashe shi kenan ya tafi to wannan ba za a ce yayin da za ka ɗauki wayar kai tilawa daga cikinsa ba sai da tsarki za ka iya ɗaukan wayar domin kamar wanda yake da alkur'ani ne a kirjinsa idan ya halarto shi sai ya rinka ganin kamar yana ganin fejin eh, yana ganin fejin yana budawa kamar wani bawan allah wai an zo an kama shi ya yi satar jarabawa wai an yana jarabawa sai aka ga idan yana rubutu kawai sai ya rinka juya kai haka yana juya kai sai malamin ya ganshi sai ya ce shi bai yadda ba satar ansa yake ya ce ba wata satar ansa aka duba aka caje shi ba wata takarda ba kuma ya kallon ta kusa da shi to da aka je aka zauna ana tambayarsa sai ya ce ai shi duk abin da ya karanta a cikin littafin kamar hoto yake ganin sa a zuciyarsa so da in ya zo tambayar sai ya rinka juya pejin yana juyawa har sai ya je inda ansar take in ya je inda ansar take sai ya rubuta to shine wannan juya kan da yake sai aka ɗauka cuta yake a cikin jarabawa to shine aka sai aka kyale shi to akwai mutane wanda zuciyarsu haka take to kaga wannan ba za ka ce sai da alwala zai yi tilawar bayan da juya fejin alkur'anin haka don akwai wanda shi yasa ma aka yi ah, mushaful huffaz wannan yawancin qur'anin da ake da shi mushaful madina wanda yake karewa a ƙarshen kowace aya an ce masa mushaful huffaz saboda masu haddashi suke amfani da shi su haddace kowane feji yadda idan suka zo daga zarar sun yi tunani sai su gani a saman feji ayat take ko a tsakiya ko a ƙarshe da haka ake shi yasa ka ga ko ina yanzu ya zama to shi ne mushaf ɗin da ya shahara mushaful huffaz ake ce masa na saboda haka banda banda shi Alƙur'ani da yake cikin ko tablet ko yake cikin waya ko yake cikin kwamfuta shi tunda ba shi ba za a ɗauke shi ba za a ba shi hukuncin al-mushaf ba kamar yadda juz'i ma in ba cikakke ba ne kamar wanda ɗalibai suke ɗauka ko juz'u amma ko juz'u tabaraka ko ushirul qur'an da makamantan wannan wannan hukuncin ya keɓanta da al-mushaf kamilan dalili ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta juzi'in ayar al ya tura mahiraqal sarkin rum wanda kuma ba musulmi bane to inda kamar a ce hukuncinsa hukuncin alkur'ani ne sai ya zamanto ya ci karo da wannan umarni na kan cewa kar wani ya taba alkur'ani sai mai sarki to amma wannan shine ya nuna kan cewa juzu'i ko kuma abin da yake akwai wani zance ba na alkur'anin ba a cikinsa shi babu laifi za a iya taba shi a ɗauke shi ko da babu alwala to sannan wannan akan bayanin da aka yi jiya akan akan ƙira'a ta alkur'ani wannan yana nufin ko da mutum ya haddace idan zai yi karatu ya daukar ya ɗauka ya duba shi ne ya fi eh ko da ya haddace ya ɗauki alkur'anin ya duba shi ya fi lada saboda aiki biyu ne ido ma yana yin ibadarsa na ganin ganin haruffan haruffan alkur'ani ba kamar sauran haruffa ba ne kuma ido yana ganin su shi kansa ibada yake yi saboda haka kwakwalwar tana ibada na tishi da yake yi bakin yana ibada na furuci da yake yi ido yana ibada na karantawa to shi yasa aka fifita shi akan mutum ya karanta alkur'anin an zaharil qalb da da zuci kawai duk da yake duk an ruwaito zai iya yin haka din zai iya karantawa an zaharin kal amma ya fi lada mutum ya karanta daga cikin almushaf kuma saboda shi kansa kallon alkur'ani kallon haruffan alkur'ani yana daga cikin abin da ake tabarruki da shi kan Allah ya inganta ma mutum hasken idansa hasken idansa ya inganta saboda ganin abin da yake zancen Allah ne kallonsa shi kansa wato sanadiyya ce ta samun waraka tunda shi kansa alkur'anin an kira shi waraka na'am to sannan wannan ya ce yana bukatar addu'a ta ‘yan uwa a wannan majalisi mata ta tara su Allah ya gafarta mata da sauran musulmi baki daya Allah ya mata rahama Allah ya sa aljanna mata akwai wani bawan Allah shi ma shekaran jiya ya zo wannan majalisi ya faɗi a cikin wannan majalisi aka ɗauke shi aka kai shi ɗakin magani daga baya aka kai shi asibiti Allah ya masa cikawa na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah kuma ya karɓe shi cikin shuhada Allah ya sa aljanna makomarsa kuma Allah ya ba mu cikawa da imani to sannan wannan ya yi tambaya ce don Allah me halaccin mutum ya siyi kayan gonar da ba kayan abinci ba ne kamar irin su kanumfari barkono da attaruhu a lokacin kakarsu lokacin da suke yin bozo ya ajiye a sto bayan 'yan watanni idan sun yi tsada ya fito da su ya siyar Eh, wannan babu laifi yin haka baya daga cikin ihtikari wato ɓoye abinci wanda aka hana a cikin shari'a ɓoye kaya shine mutum ya sai kaya a lokacin ƙarancinsu ya ɓoye su yayin da ya zamanto babu su kowa yana rike da nasa baya so ya fito da su sai mutum kuma ya shiga kasuwa ya saye wanda yake kasuwar ya je ya ɓoye don idan farashinsa ya daɗa ƙara hauhawa ya fito da shi to wannan shi ne wanda yake haramtacce kuma wanda Allah yake ɗebewar albarka a cikinsa amma yayin da yake akwai yalwa da wadatar abu mutum ya je ya saya ya ajiye to shi kansa ya ɗauki kasada domin ya ɗauki kasadar ajiyewar bai san yayin da ya ajiye ko idan ya tashi fito da shi farashin zai tashi ko ka farashin yana nan inda yake koma ya yi ƙasa watakila an samu waɗansu su ma sun yi wannan tunanin duk sun je sun yi haka saboda ka yayin da zai fito da nasu sun ba sun fito da nasu sai ya zamanto a kuɗin da ya saya ma ya yi ƙasa da haka wannan zai iya yiwuwa ko ba zai yiwu ba kasada ce zai ɗauka to a ƙa'idar shari'a duk wanda zai ɗauki kasada to yana da haƙƙin ya ci riba algunmu bil gurmi wato riba tana rataye da yin da ɗaukan kasada da ɗaukan kasada to kuma wannan abubuwan da ya yi kun ga ai yana daga cikin abu wanda yake ya kashe kudinsa shi kansa ajiye shi din yana buƙatar sto kudin ajiya sannan kuma yana bukatar ya sai magunguna wanda za su hana shi za su hana kwari su zo su cinye abin da sauran abubuwa da waɗanda suke ɗawainiya wanda shi kansa yana buƙatar kuɗi da yana bukatar kashe kuɗi a kai to duk waɗannan abubuwan ne suka sa malamai suka sanya wannan ba a cikin al'ihtikar wato ɓoye abinci wanda aka hana a cikin shari'a ba wannan bayanin ɗaliban ilimi sa iya komawa su ji su karanta fayyataccen bayani a kansa a cikin sharhin al'imam abu suleiman abu abulwalid suleiman ibn khalaf albaji a cikin sharhin sana al-muwatta al-muntaka ƙarƙashin hadisin la ya illa khafi hadisin mursal din sa'id ibn musayyib babu mai yin babu mai ɓoye kaya da nufin farashinsu ya tashi sannan ya sayar illa wanda ya ganganta aikata kuskure to ya yi cikakken bayani wanda yake nuna tafsili na zurfin sanin malamanmu da harkar tattalin arziki da yadda kasuwanni ake gudanar da su ta fuskar da shari'a ta yi umarni na'am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 الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا نعم الله كين سركي يتي تبارك الذي نزل الفرقان wannan sura dai an kira ta suratul furqan a suratul furqan haka ambatanta yazo a cikin hadisan annab sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari a cikin fada'ilul qur'an na hadisin sayyidina umar ibn al-khattab cewa ya ji hisham ibn hakim ibn hizam yana karanta suratul furqan saɓanin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da shi a cikin sallah ya ce sai ya so ya cikume shi tun yana cikin sallah sai dai ya yi haƙuri sai dai ya idar da sallah sai ya kama shi ya cikumi kwalar rigarsa ya ja shi ya kai shi wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya rasulallah na ji wannan yana karanta suratul furqan bayan da ka karantar da ni ita ba sai su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sake shi sai ya sake shi sai ce karanta mu sai ya karanta ya ce masa umar karanta muji ya karanta ya ce to ai duk haka aka saukar da alkur'ani an saukar da alkur'ani ala saba'ata haruf wato da haruf ta harufai guda bakwai wato na yanda ake karanta shi saboda haka kun ga shahid a wannan hadisin ya ce na ji shi yana karanta suratul furqan don haka wato a wajen sahabbai kuma a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake kiranta suratul furqan ta samu sunanta da abin da ya zo na budewar ayar da suratul furqan da al-furqan tabarakallazi nazzala al alfurqan al ma'anarsa wato mai bambancewa tsakanin wato gaskiya da bata ko kuma mai sanya shamaki wato mai sanya tsari da kariya to duk wannan sifa ce ta alfurqan eh, ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku wanda suka imani in kun ji Allah Allah zai sa muku furqan furqan din ya zo da ma'ana biyu wato zai sa muku abin zai tsare ku daga dukkan abin kuke ki wato zai muku hijabi daga dukkan abin kuke ki ko kuma zai sanya muku abin da zai rarrabe muku tsakanin abin da yake maslaha da abin da yake cuta a tsakanin abin da yake amfani da abin da yake cuta da abin da yake maslaha da abin da yake barna da abin da yake daidai da abin da yake kuskure da abin da yake gaskiya da abin da yake bata da abin da yake karya da abin da yake shiriya da abin da yake bata duk wannan shine ma'anar alfurkan to an sifanta alqur'ani wannan ya daga cikin sunayen Alƙur'ani alfurqan kamar yadda wannan ayar ta nuna ah, kamar kuma <clears throat> yadda ah, ya zo a cikin suratu ali imran wa anzala ah, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa lima wa an at-taurata wal injila min qablu hudan linnas wa anzala al-furqan kaga ya bashi wannan suna Allah ya ce kuma ya saukar da al wato saboda abinda al-qur'ani yake da shi na rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin shiriya da bata tsakanin amfani da rashin amfani tsakanin wato maslaha da barna tsakanin gaskiya a tsakanin haske da duhu kuma duk da haka kuma al furkani ne ma'ana garkuwa ne da tsari da kariya daga dukkan wani abu wanda yake zai wato zai cuci dan adam to duk waɗannan wannan sifofi guda biyu na alkur'ani ne to wannan sura haka ta zo da wannan suna saboda ambaton alkur'ani a nan da kuma inda aka sake ambaton alkur'ani a tsakiyar surar da kuma inda aka ambace shi a ƙarshen surar duk da yake ba ambace shi da sunan alfurkan ba وقال jumlatan wahida a tsakiyar surar aka ce kafirai suka ce me yasa ba ce saukan masa da القرآن ba gaba ɗaya a lokaci ɗaya to sannan kuma wannan a tsakiyar surar kenan to saboda abinda ta kunsa na ambatan alkur'ani aka sanya mata wannan suna tare da cewa shi sanya sunaye ga surorin alkur'ani yawa yawansu abu ne wanda yake daga abu ne wanda yake hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su suka yi ishara gare shi ko kuma ijma'in sahabbai ijma'i su a akan cewa wannan shine sunan surar tare da cewa wannan baya hana ƙurra'u kuma kaga sun sanya mata suna yanzu kamar yadda al-imam ibn ashur ya ambata yace su a can wajensu a tunis makaranta alramomi suna ce ma wannan surar tabarakal furqan haka suke ce mata tabaraka alfurqan eh, tabarakal furqan haka suke ce mata ba alfurqan din ba sai sun hada ta da tabaraka din kamar yadda suke fadan ta suratul mulk da tabarakal mulk tabarakal mulk haka suke ce mata kamar mu ne anan wadansu arramomi zaka ji suna kiran wasafat da yaqtin eh, da surati yaqtin ko malan alqaram alqatin ka gani wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin to sai suke shi ambatanta da wannan sunan tare da cewa wannan sunan bai zo a cikin hadisai ba bai zo ma daga cikin abinda aka ruwaito daga sahabbai ba amma wannan ya nuna an yi tawassu'i abu ne wanda qurra'u suka yi tawassu'i a kansa to amma ita wannan surar haka sunanta yake a cikin hadisi kamar yadda ya zo a hadisin da muka ambata na sahihul bukhari manufar wannan sura kamar yadda muka sani malamai suna ijtihadi su faɗi abin da shi ne wato a dunkulallen maudu'in da surar ta zo ta yi magana a kansa to abin da waɗansu malamai suka ambata kamar ibn ashur ya ce surar abubuwa guda uku abubuwa wato ginshiƙai guda uku a kan su surar ta ginu wato abinda ta fuskanta kenan domin ta yi bayaninsu a ginshike na farko shine tabbatar da cewa alkur'ani daga Allah aka saukar da shi da kuma girmama sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukan masa da alkur'ani da kuma bayyana dalilai akan gaskiyarsa da girman sha'aninsa kan ya zamanto ya ya mai da kansa ga neman abubuwa na rabon duniya da kuma cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan tafarkin waɗanda suka gabace shi na annabawa da kuma cewa al'adar yadda annabawa na da mutanensu suka fuskanci annabawansu da ƙaryatawa to shi ma waɗanda suke ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna kan tafarkin waɗanda suka ƙaryata annabawan da suka wuce gaba ginshike na biyu tabbatar da tashi tashin alkiyama da sakamako da za a yi ranar alkiyama da kuma yin gargadi da sakamakon da zai zo ranar lahira da kuma faranta ba da bishara kyakkyawan labari kyakkyawan wato labarin faranta rai na sakamako ga salihan bayi da kuma gargadin mushrikai da mummunan aƙibar shirkar da suke yi wanda zai same su a wannan ranar da za ta zo babu makawa a gare ta sannan ginshike na uku na ƙarshe wato kafa hujja bayyana dalilai akan kaɗaituwar Allah da kuma kaɗaituwarsa da halitta da kuma tsarkake shi kan ya zamanto gabarin ya zamanto akwai gabarin dangana danganta ɗa gare shi ko danganta abokin tarayya a gare shi da kuma wato ɓata abin da ke cikin danganta allanta ga wani Allah kamar gumaka da kuma nuna cewa mala'iku wato rusa itikadin cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne to waɗannan su ne abin da surar ta ƙunsa a bisa bayanin al'imam ibn ashur al'imamu tibi shi kuma ya ce wannan surar ta zo ne ta tabbatar da kasancewar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga mutane ga baki ɗayansu da a matsayinsa na mai gargadi a gare su to ala'ayi halin za mu gade surar kamar yadda mai kama da surori da suke kama da ita na surorin makka take wato ta zo ne ta tabbatar da ginshikin imani na kadaituwar Allah da gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar alkur'ani da kuma gaskiyar ranar lahira sai kuma dalilai da suka zo domin tabbatar da kowanne daga cikin waɗannan to Allah maɗaukakin sarki ya ce tabarakal ladhi nazzala al ala abdihi wato alkhairan Allah sun girmama sun yawaita sun cika shi wanda ya sassaukar da a akan bawansa liyakuna lil'alamina nadhira don ya kasance mai gargadi ga dukkan talikai wato ayar ta bude da tabaraka wannan fi'ili ne da aka yi daga albarka albarka ma'anarta tarin alheri wanda yake madawwami alheri komai yawansa idan mai yankewa ne ba a sifanta shi da albarka alheri kuma komai ɗorewarsa idan ba shi da yawa ba a sifanta shi da albarka to ma'anar wannan tabaraka wato ta'azama khairuhu wa tawaffara wa dama wato alherin Allah ya girmama ya cika ya dawwama to shi yasa a larabci ba a jingina fi'ilin tabaraka sai ga Allah kawai ba a cewa tabaraka fulani sai dai a ce tabarakallah fi'ili ne wanda fa'ilinsa ɗaya ne Allah don ba wanda za a jinginta alherinsa da cewa ya girmama ya cika ya dawwama in ba Allah ba domin kowa abin da ke tare da shi ƙararre ne da ƙarewarsa shi ku Allah shi ne wanda yake baya ƙarewa kuma shi ne wanda yake ba shi da iyaka don haka alheri wanda yake na Allah ba shi da iyaka kaga Allah ta'ala yayin da ya sifanta arzikin aljanna sai ya ce inna haza la rizquna malahu min nafad wannan shine arzikin mu baya karewa ba shi da karewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sallar kusufi ya ga inibi guda daya yana leto daga inibin aljanna ya mika hannu zai ciro shi ya mika hannu zai ciro shi sai bai ciro ba yace da ya ciro wannan inibin guda daya da haka za a ci shi har duniya ta tashi saboda na aljanna ne inna hadha la rizquna ma lahu min nafad baya karewa to alherin Allah haka yake alherin Allah haka yake to wannan ayar tana da ce bude ta bude surar da tabaraka wato kirari ne da Allah yake yi ma kansa kamar yace ne tabaraktu wato alheri na ya girmama ya yawaita ya dawwama Allah ya nema kansa kirari da kansa kamar yadda ya ce subhanalladhi asra bi abdihi laila tsarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya tafi dare da bayan da bawansa cikin dare shi kansa Allah ya yabi kansa da kansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahih a cikin bukhari yace la ahada ahabba ilayhi almadhu min Allah wa min ajili dhalika madaha nafsa babu wanda ya fi son yabo irin Allah don haka ya yabi ya yabi kansa da kansa kuma shi ne matuƙar yabo eh, da annabinsa sallallahu alaihi wasallam yake masa a cikin addu'arsa ta bayan ya gama wuturi sai ce la sana'an alaika an ta kama athnaita ala nafsi zan iyakance kirarin ban girma a gare ka ba kai dai kamar yadda kai ma kanka kirarin ban girma ne babu wanda zai yabi Allah sai Allah kansa shi yasa in annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi abin da yake makamul mahmud makami abin yabo zai yabi Allah ne da kalmomi na yabo ya ce wanda ban san su ba yanzu amma Allah zai kimsa mun su ranar alkiyama yayin da zai fada akan a gaban al'arshi ya yi Allah kirarin yabo sannan ya ce ya rabbi ummati ummati domin neman shafa'a ya ce zai yi Allah yabo bi mahamida la ha da abubuwan yabo wanda ban iya su ba yanzu amma rana alkiyama Allah zai kimsa musu to wannan yabo ne Allah yake ma kansa da kansa domin a nuna mana cewa yana daga cikin sigogin da za mu yabi Allah da shi mu ce tabarakallahu rabbul alamin ko tabarakal ladhi nazzala Furka. ma'ana ta biyu ta tabaraka shine ta'alimi ne da tafkiri. ana sanar da mu ana tunatar da mu cewa alherin Allah yawa gare shi alherin Allah cika gare shi alherin Allah dawwama ne yadda shi wato mu san wannan mu kuma da wannan kar mu manta kar mu taba mantawa da alherin Allah to shi yasa ba a danganta sharri zuwa ga Allah wal khairu kulluhu biyadik biyadik dukkan alheri a hannunka yake ya Allah kar ka dangana sharri gare shi wa sharru laysa ilayka sharri ko ba a danganawa ya zuwa ga Allah sai dai kai bawa duk da yake Allah shi ya halicci komai amma yayin da aka danganta shi zuwa ga Allah abinda muke ganin sharri ne to alheri ne saboda shi Allah baya yin komai sai da hikima to ta wannan nahiyar alheri ne babu wasa a cikin yin a cikin aikin Allah to wannan ma'anar tabaraka din bisa wannan tafsiri sai zamanto ta alimi ne sanarwa ce da Allah yake yi yace allazi nazzala alfurqan bai ambaci sunansa ba jalla wa ala sai ya ambaci sifarsa domin sifar Allah matsayinta da sunan Allah take don haka kamar yadda ake rantsewa da Allah ka ce wallahi hakanan ake rantsewa da sifarsa ka ce wallazi zalal alfurqana ala abdi na rantse da wannan ubangijin da ya sassaukar da alkur'ani a akan bawansa sai ya ce nazzala wanda ya sassaukar domin ya nuna keɓantuwar alkur'ani. kuma ya ishara da ɗaya daga cikin sifar alkur'ani wanda wannan surar ta ƙunsa shi ne abin da ya sanya alkur'ani ya zamanto daban da sauran littattafan da Allah ya saukar sauran littattafan annabawa jumlatan wahidan ake wahidatan ake saukar musu da shi amma alƙur'ani ana saukar da shi munajjaman tare da cewa shi kansa alkur'anin an saukar da shi jumlatan wahida daga lauhul mahfuz zuwa sama ta ɗaya zuwa baitul izza a sama ta daya kamar yadda ya zo a asar din ibn abbas an saukar da shi jumlatan wahida sannan daga sama ta daya aka rinka saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala mukfil a datse a hankali daya mm, bayan daya domin me domin wato kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wato wa ladina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa tartila wannan ayat za ta zo mana wato kafirai suka ce me yasa ba a sassaukar da alkur'ani gare shi ba jumla ɗaya bai ɗaya lokaci ɗaya gaba ɗaya alkur'ani Allah ya ce a'a kamar haka ne muka saukar da shi domin mu daure mu tabbatar da zuciyarka menene ya kai daɗi irin ana cikin hali da ake cikin dimauta da ake cikin tashin hankali sai kawai Allah ya saukar da ayoyi da bayani ka duba ka ga lokacin da qissatul ifk ta zo ana ta ana ta cece ce manzon Allah shi kansa sallallahu alaihi wasallam yana cikin damuwa yana jiran a shirya ta zo masa daga Allah lokacin da yake son a juyar da shi daga kallon Baitul Maqdis zuwa Ka'aba ya tashi yana ta kallon sama yaushe wahayi zai sauko qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarbaha fa walli wajhaka shatr al masjid haram sai aka ce sai aya ta sauka wannan shine abin da zai tabbatar da jin cewar kana cikin kulawar Allah ba wani hali da zaka shiga face sauka tanzili ya zo daga Allah don a nuna maka cewa Allah yana tare da kai haka nan alkur'ani yake linuthabbita bihi fu'adak don mu tabbatar da zuciyarka shi yasa ummu aiman a wadda take kuyangar annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ya gaje ta daga wajen mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta wata ran sayyidina abubakar ya ce ma sayyidina umar zo mu je mu ziyarci ummu aiman domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta kunga haka ake wafa'i idan mahaifinka akwai waɗansu wanda ka san yana zuwa yana gayarwa bayan rasuwarsa wafa'i da cika biyayya da kyautatawa ga mahaifi shine ka je ka ziyarce su to haka suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wafa'i suka je suka ziyarce ta da suka je sai a tana ku sai kuka sai suka rarrashe ta suka ce abin da ke wajen Allah ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi nan duniya kada ki kuka kada ki raki ta ce ai ba kuka nake ba saboda ban san cewar abin da ke wajen Allah ya fi mamazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake sa ni kuka shine yanzu mala'ika jibril ya daina saukowa da ayoyin alkur'ani suka ce ashe wannan abin kuka ne sai su ma suka taya ta kuka da suna haƙurƙurtar da ita sai su ma suka fashe da kuka wato rashin wannan alherin cewar wahayi yana saukowa ya nuna mana ya nuna ma al'umma ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi daga Allah to shi yasa aka ce nazzala mai sassaukar da alkur'ani saboda wannan shine zai sanya ka kaji al'inayatul rabbaniya kuma wannan shine ya dace da a ce tabaraka wato alherin da Allah ya yi ma al'umma da saukar da alkur'ani alheri ne mai tarin girma da babu kamarsa kamar yadda za mu ƙara bayanin a ƙarshen aya kuma ya ce ala abdihi ya ce bawansa wannan ya sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sifan bauta domin ya ɗaukaka sha'aninsa domin ya girmama sha'aninsa a wuri wanda yake abin wato aitin kaho da shi sai ya sifanta shi da wannan sifa sifa ta bauta kamar yadda ya sifanta shi yayin da ya isra'i da shi ya ce subhanallazi asra bi abdihi laila tsarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya tafiyar dare da bawansa a cikin dare wannan tafiyar da Allah ya nuna masa ababen mamaki na ƙudurar Allah da ayoyinsa sai ya ce ya yi tafiya da bawansa sai ya sifanta shi da sifar bauta saboda iyakar mutum da zai kai ya zamanto abdan kamilan lilla kamilin bawa ga Allah shi ne iyakar wato abinda za ka yi tinkaho da shi yayin da duk ka zamanto ubudiyarka ka ta bauta ga Allah ta ragu to ka ta waya ballantana ka rinka yin jin cewa kai wani Allah Allah ne ka zamanto shaidani a lokacin don haƙiƙaninka kai bawan Allah ne haƙiƙaninka kenan to a sifanta ka da wannan shine ɗaukakarka ka kuma haka zalika Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annab sallallahu alaihi wasallam da shi a lokacin da aljanu suka taru suka zo suna jin karatun alkur'ani a cikin suratul jin wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada kuma cewa yayin da bawan Allah ya tsaya yana addu'a yana kiransa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kadu ya kununa alaihi libada sai suka zamanto sai ka ce lafatun doki suke suka rinka wato turmutsutsu da juna aljanu kenan fa don su ji karatun annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan makamin da aljanu ma suke yin cincirundo don su ji alkur'aninsa wannan kuma fa lokacin da yake dawowa daga ta'if ne bayan mutanen maka sun ƙi jin Alƙur'ani yan ta'if sun kore shi da jifa aka haɗa shi da yara suka rinka jifansa har sai da suka yi masa jina-jina to sai Allah ya hore masa aljanu yana sallah a cikin wadi suka rinka rundo don su ji karatun alkur'aninsa don a yi masa tasliya idan waɗannan watsatsun sun ƙi jin maganarka ga waɗansu wanda ba a ganin su ma sun yi cincin rundo don su ji karatunka to kamar irin wannan yabo ne da girmama sha'aninsa Allah ya yi da shi anan cewa wanda ya sassaukar da alkur'ani ga bawansa to kuma ya ce liya kuna lil'alami na nadira don ya zamanto mai gargaɗi ga talikai an ce masa lil'alami na ga talikai wato ga dukkan halitta annab sallallahu alaihi wasallam an aiko shi gare su wato mutane da aljanu kamar yadda sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hasa'isun nubuwa abubuwa da yake banta da su yace wa bu'iftu ila ahmari wal aswad an aiko ne zuwa ga mutane da aljanu al su ne mutane al-aswad ne jinsin aljanu wannan yana ɗaya daga ya ce kuma a hadisin hudaifa a otitu hamsan lam hunna ahadun min al'ambiya ya qabli an bani abubuwa guda biyar ba a ba ma wani daga cikin annabawa su ba gabanina daga ciki wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumi annabi an kasance ana aiko shi zuwa ga mutanensa wa iftu ila nasi kafa ni ko aka aike ne zuwa ga mutane gabaki ɗayansu to Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam lil alami nadhira dan ya zamanto mai gargadi gargadi shine ba da labarin mummuna wato shine ka ba da labarin cewar wani abu mummuna zai same ka makasudin yawanci Allah yana cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mun aiko ka da gaskiya kana mai farinta rai kuma kana mai gargadi nan menene hikimar da aka faɗi gargadin ba a faɗi bishara ba saboda surar hikimar shine surar ta zo ta gargadi mushrikai ne da suke da suke ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke ƙaryata alqur'ani shi ya sa aka bude ta da gargaɗi a gare su wato shi mai gargaɗi ne kuma haka ya faɗa yace anan nadhirul uryan ni ni ne mai gargaɗi wanda yake mabayyanin gargadi annadhirul la'uriyan wato a wajen larabawa shi ne wanda yake zaune a kan ƙatotuwar bishiya yana dako idan ya ga mahaya masu kawo hari sun zo za su kawo hari ga mutanen ga kabilar domin su yaƙe su su kwashe dukiyoyinsu su kashe mazajensu mayaƙansu su kwashe matansu da 'ya'yansu su mayar da su bayi to sai idan ya tashi tohowa sai ya yaga hancin raƙuminsa ya yaga rigarsa ya sa rigar a cikin jinin raƙumin ya yafa ta a gare shi ya cire ta ya to ƙirjinsa a buɗe ana ganinsa an san tashin hankali ne ke bayansa to shine annadhirul uryan to annab sallallahu alaihi wasallam ya ce shi haka yake menene shi yake gargadi ba mayaka ne za su zo ba yana gargadin bayanai dai azabin shadid gaban azaba wadda take mai raɗaɗi to Allah maɗaukakin sarki ya a cikin dukkan sifofinsa da ya danganta albarka gare su da ya ce albarkatunsa sun yawaita sun girmama sai ya keɓance wannan sifa ta saukar da Alƙur'ani domin ya nuni ga cewa alherin da wato al'alami na mutane da aljanu suka samu da saukar da Alƙur'ani ya yawaita ya dawwama ka tsaya kai tunani irin abin da Allah ya ba ma duniya da saukar da Alƙur'ani. da saukar da Alƙur'ani ne aka gina daular musulunci wadda ta taho tun daga ƙarshen gabas daga kogin jehun ta dangana hayya zuwa ga bahar maliya hayya zuwa ga bahar na atlantic atlantic ocean a maghrib da ƙur'ani aka buɗe waɗannan garuruwa da ƙur'ani aka tabbatar da mulki mai kawo adalci da ƙur'ani aka 'yantar da mutane daga bautar mutane zuwa ga bautar allah da alkur'ani aka kwato mutane daga ƙangin addinai ya zuwa ga 'yancin musulunci da alkur'ani aka fitar da mutane daga takurar duniya ya zuwa ga yalwar duniya da yalwar lahira da alkur'ani aka samu tsarkakan mutane da suka kai kai kace tamkar mala'iku ne in suna karatunsa mala'iku kansu suke saukowa da karatun alkur'ani kamar yadda ya zo a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Alƙur'ani in za ka tara alkhairin da ya zo ba za ka iyakance shi ba don haka ya dace da Allah ya ce tabarakan ladina zalal furqan wato saukar da Alƙur'ani ya tabbata ya zamanto ya inganta ya zamanto albarka ce mai yawa ga bani adam kuma ku duba ku gani duk abin da ɗan adam yake bukata a duniyan nan Allah ya bashi ya bashi iskar da zai shaka ya bashi abincin da zai ci ya bashi ruwan da zai sha ya bashi suturar da zai suturce kansa kai ba ma abu na larura ba hatta abu na jin daɗi duk anan duniya yake samu babu wani abu wanda aka ce dan adam yana bukata sai an hau kumbo apollo 11 an je an ɗauko shi daga mars ko daga wata sannan za a kawo duk anan allah ya samu masa duk abin da yake bukata to sannan kuma a ce abin da zai sanya shi ya zamanto ya san allah ya bauta masa ya san kansa menene shi menene ya kawo shi duniyan nan a ce allah bai bashi wannan ba to ina zai samu wannan in ba in ba da wahayi ba wahayi shi ya kawo masa wannan saboda haka rahamar Allah ba ta cika ba ga ɗan adam sai da Allah ya saukar da wahayi ga annabawa kuma mafi cikar wannan wahayi shine wahayin alkur'ani da shi ne rahamar Allah ta cika ga bani adam a wannan duniya to sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yin kirari ga kansa ya ce allazi lahu mulku samawati wal ard shine wannan wanda mulkin sammai da ƙasa nasa ne shi shi kadai walam yattakhidh walada bai rikida ba kamar yadda nasara suke faɗa kamar yadda kuma khuza'a kabilar khuza'a ta larabawa suke cewa mala'iku yayan Allah ne bai rikida ba walam yakun lahu sharikun fil mulk kuma abokin tarayya a cikin mulkinsa bai kasance ba a gare shi wa khalaqa kulla shay kuma ya halicci dukkan komai faqaddarahu taqdira ya tsara shi ya ajiye shi bisa gwargwadon da ya dace da shi wannan kirari ne da Allah ya yi kansa da kansa kuma da ya tashi kirarin sai ya kira kan sai ya kira shi da sifatul ithbat da kuma sifatun nafi wato yayi tafsili wajen tabbatarwa yace wanda mulkin sam wanda mulkin sammai da ƙasa nasa ne shi shi kadai kun ga wannan isbati ne ya tabbatar da sifar kamala a gare shi sannan ya ce wa halaka kulla sha'in a ƙarshen ayar ya halicci komai kuma ya auna shi ya iyakance shi ya tsara shi tsarin da ya dace da shi wannan ma sifar yabo ce sannan a tsakankani ya kawo sifofi na korewa sifofin tawaya wanda ake korewa ga Allah bai rikida ba ko babu abokin tarayya a gare shi domin sifofin isbati su suke tabbatar su suke kora wannan wanda yake da sama da ƙasa ga baki ɗaya don me zai buƙaci ɗa don me ake buƙatar ɗa ba don kana buƙatar mataimaki ba wanda watakila zai zamanto ka shiga halin baka da shi shi ya zamanto yana da shi kuma an tawa maluka li abika sai ya zamanto nasa ɗin naka ne to saboda haka ana tunanin buƙata ana bukatun tawaya ana tunanin tawaya shi yasa ake tunanin ɗa to wanda ku yake da mulkin sama da ƙasa wace bukata yake yi da ita duk wani abu wanda ba shi ba mallakarsa ne saboda haka ta za a iya samu ɗa haka zalika shi ya halicci komai to ta za a iya samu abokin tarayya tunda duk wani abu wanda yake ba shi ba shi ya halicce shi to ta yaya za a yi abin da Allah ya halitta kuma ya zamanto ya zo daidai da Allah ya zamanto yana tarayya da shi saboda haka sifofin isbati din su suka kore sifofin aibin da ake tsarkake Allah daga gare shi to Allah ya ce ya halicci komai halitta ita ce wato a babbar sifa da take tabbatar da wato cancantar allanta afaman yakhluqu kamar la yakhluq wanda yake halitta daidai yake da wanda bai yi halitta ba ba daidai suke ba kuma kamar yadda ya ce a cikin suratul ra'ad ulman rabbus samawati wal ardi a qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu alayhi ko ku sun sanya ma Allah abokan gaba da suka yi halitta irin halittar Allah sai halittun suka rikice suka rikida gare su suka kasa gane na Allah suka kasa gane na shuraka'u an yi haka ne ulillahu khaliqu kulli shay ne Allah shine mahalicin dukkan komai wa huwa wahidul qahhar to halitta ita ce ita ce kebantacciyar sifar Allah kuma shi yasa yanzu ake rigima da masu inkarin Allah creationists da evolutionists abinda 'yan waɗanda suke amfani da ilimin science su assasa kafirci su ne ake kira evolutionist wanda suke cewa babu halitta abinda duk kake gani daga ƙwaya ce ta halitta ta zarra haka kawai ya yi ta canzawa ya yi ta canzawa da kansa ana kacici kacici bari ya zamanto kaza bari ya zamanto buri a'a da ya zamanto buri ai ya kamata ya zamanto ya miƙe maimakon yana tafiya a kife sai ya dan taso da dan doro a'a ai bari ya zamanto haka ana ta kacici kacici wai har muka zamanto abin da muka zama to wannan evolutionist kenan to creationist sune wanda suke cewa a'a halitta akai dan adam halitta duk wani wanda yake ba Allah ba halittarsa akai to wai musu suke cewa wai Allah ya yi halitta to idan kana musu Allah ya yi halitta wa ya ba ma kowa halittarsa alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada ya ba mu kowane ba halittarsa sannan ya shiryar da shi shi yasa sai nan yace faqaddarahu taqdira ya tsara shi ya ajiye shi a bisa gwargwadon tsarin da ya yi masa anan ya ajiye shi ba zai ketara wannan ba yanzu akan wannan ayar sai kawai nake dubawa na ga abin da ke cikin national geographic suna kokari wai su ce adadin kwayar halitta a jikin ɗan adam guda nawa ne cell kun san kwayar halitta asalin ita ce ita ce mafi kankancin kankantar halitta ƙwayar halitta cell shine wanda yake asalin halitta to a jikin ɗan adam guda nawa ne a tunaninku guda nawa ne na farko dai babu zancen fom da za a ce za a cike a samu kowane sel din an cike masa fom har a san adadin sai dai kintata ake yi a ce an san alal misali nauyin kowane cell 1 nanogram ne wato in ka raba daya da biliyan daya na gram shine nauyin sel daya ka raba ta sau biliyan ba sau miliyan ba sau miliyan dubu 1 nanogram kenan shine nauyin cell to dan adam a takaice wato tsakatsakin dan adam nauyinsa kilogram 70 to idan ka yi lissa idan ka raba a cikin kilogram 70 nanogram nawa za a samu abinda zai fito maka da shi shine wato trillion 170 wato a cikin jikin dan adam akwai triliyon 170 wato miliyan sau miliyan sau 170 triliyon 170 idan kuma kace za ka ɗauka ne ta fuskar wato girma kowane sel tare da cewa su kansu sels ɗin jiki ɗin akwai masu girma akwai wanda kuma ba masu girma sosai ba akwai wanda suke a cunkushe kamar sel ɗin jini jajayen sel red blood cells a cunkushe suke akwai wanda suke warawara kamar cells in fata su a warware suke saboda haka girman su ma ba ɗaya bane to dama ma ka ɗauka girman su ɗaya ne kai musu kuɗin goro to sai ya zamanto adadin cells ɗin da ake da shi a cikin jikin mutum zai tashi zai goma sha bakwai afon wancan ya tashi trillion saba'in suka sa wannan kuwa trillion goma sha bakwai in ta fuskar girma ne to wannan fa duk hasashe ne amma sun sani kuma a cikin jikin dan adam din nan sel din da Allah ya yi na fata ne ba abin da zai sai ɗabi'ar fata wanda yake na ido ba abin da zai sai ɗabi'ar ido akwai wanda shi gani ake ta shi akwai wanda yake numfashi ake ta shi akwai wanda yake na hanta ne abin da aikin hanta take yi shi za ta ba zai wani abu ba in ba wannan ba akwai wanda yake a cikin koda abin da zai yi tace jini yake yi ya fitar da abin da jiki baya bukata a fitsarar da shi kowanne da irin abin da yake yi ta ƙadira kowanne Allah ya tsara shi bisa tsarinsa kuma wannan abin fa ba shawara ake da wani ba ba zuwa aka yi aka ko shekaru ake yi a ruruwa ana koyon wannan abin akwai wanda zai gama bincikensa da karatunsa ga baki daya akan kodar yaro akan kodar yaro nephrology likita ne ga baki ɗaya karatunsa da ƙwarewarsa kan ƙodar ɗan ƙaramin yaro jariri banda ƙodar babba saboda ta babba daban take da ta yaro ga baki ɗaya fa duk karatun da yake akan wannan halittar ta Allah a jikin mutum kawai to sannan idan ka je cikin dabbobi su ma haka ake idan ka je cikin wato a tsirrai su ma haka ake idan ka je cikin halittar cikin teku haka ake idan ka je cikin halittar sararin samaniya haka ake kowane abu idan ka ɗauka ilimi ne wanda Allah ne kaɗai ya bar makansa sani duk halittar Allah ne kuma duk takamar ilimin ɗan adam a yanzu da ci gabansa na science don ya isa matuka wajen karanta halittar Allah ne ya karanta halittar Allah shine ilimin specialist a biology a botany a zoology a, a, a psychology, physiology, anatomy, meteorology, and, anthropology, anatomy, mm, gasunan astronomy nomi nomi mi mi din nan duk haka su duk da wannan mi mi din nasu amma kuma sun kafirce ma Allah to mu kuwa ne Allah ya nuno faƙaddarahu taƙadira. Ah, to wannan shi ne a taƙadir din da Allah maɗaukakin sarki ya yi. wato kowane abu Allah ya ba shi khasiyya ɗinsa kuma ya tsara shi tsarin ba kawai sifarsa da halittarsa ba hatta da ajalinsa kowa da ajalinsa Allah ya tsara shi kowa bayan ajalinsa kuma da yadda ma zai rayu da arzikinsa da arzikinsa koyaushe wani labari da aka gaya min da na na ya sha ambatonsa a nan wanda waɗansu suna tafiya za su tafi jos wata fara ta zo ta makale a jikin waifarsu a garin kura sai da suka je jos sun tsaya za su yi alwalasi sallah za su yi alwalasi sallah suka ga fara aka dan matsa waifa din waifa din nan ta yi motsi sai faran nan ta fado sai a bakin kadangare ga baki ɗayan wannan tafiyar da suka yi don su kai makadangare abincinsu ne duk wani abu Allah ya tsara shi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha to wannan tunanin wannan tunanin shine abinda ya wajaba ya wajaba mu rinka yi samari abinda ya wajaba mu rinka tunawa kenan ayoyin Allah domin su bamu tsarkakar zuci da tunani na hankali da sanin Allah da jin tsoron Allah da ilimi mai amfani wannan shine ilimin da zai tsarkake mu. daga mummunan tunani daga gurbataccen tunani wannan shine abin da alkur'ani yake koya mana wannan shine ilimin da alkur'ani ya zo da shi wanda sanin wannan shine zai sanya mu mu sami yaƙini da Allah rashin sanin sa shine dukkan mai basira mai tunani mai kwanya a cikin wanda bai san Allah ba baya iya bacci domin ba zai iya samun amsa na manya-manyan tambayoyi wanda kowane dan adam wannan tambayoyin suna damunsa me yazo yi nan duniya me ya kawo shi wa ya zo da shi menene ya farkonsa yake ya ƙarshensa yake in ya mutu me zai zamanto me zai faru bayan mutuwa waɗannan tambayoyi da ba za ka taɓa samun amsar su a laboratory ba babu equation da za ta yi maka solution za baka solution na wannan tambayar ba abin da zai baka illa hasken alkur'ani to ka rinka tunani akan wannan ya fiye maka ka je kana ta karanta abubuwan social media kana ta kallon hotunan celebrity kana cewa yau wannan ma bata sanya rigar da ta dace ba yau wannan askin da ya yayi ai kaga askin da ya yayi kenan irin fazancen kenan fa wanda shi ne hirar da ake ganin wato abinda majalisi ya kunsa wanda ba zai amfani ka da komai ba sai ma cutar da zai maka amfanin amfaninka Allah maɗaukakin sarki ka hasarka zukatanmu da hasken alkur'ani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 wadda kake karban addu'ar wanda duk ya roƙe ka daga cikin bayinka Allah muna roƙonka a wannan majalisi da muke karatun littafinka ya Allah muna roƙonka da ka amsa mana addu'o'inmu Allah ka biya mana bukatunmu Allah wanda suka waɗanda ba su da lafiya daga cikin ƴan uwanmu da waɗanda suka yi mana wasici da mi musu addu'a Allah muna roƙonka ka ba su lafiya Allah ka gaggauta musu waraka Allah ka inganta musu lafiyarsu Allah wanda suka yi mana wasici mi musu addu'a saboda tsanani da suke ciki ko a cikin harkar kasuwancinsu ko a cikin alaƙar auratayyarsu ko a cikin rayuwarsu Allah muna roƙonka ka yaye musu Allah ka sanya musu mafita daga gare ka Allah dukkan damuwa Allah ka yaye mana dukkan tsanani Allah ka kawo mana sauki a cikinsa Allah ka yaye mana tsanani a cikin wannan al'umma Allah ka fuwace mana wannan ibada ta azumin Ramadan Allah ka yassare mana ita wannan tsananin zafi da ya zo mana a cikin wannan lokaci Allah muna roƙonka ka cika mana ladanmu wanda kuma suke cikin rauni Allah ka kawo musu sauki Allah ka karɓi wannan ibada tamu Allah ka sanya mu cikin wanda kake yanta su a cikin wannan wata ya rabbal alamin اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مذل لمن هديت ولا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسط اللهم لا مانع لما أعطيت أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والفوز يوم الجزاء اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم اهدنا به اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين